الله litinin ka sake samu alhamis a wancan sati muna ƙarƙashin wa man aqasa fi salatihi fala yashtagil bil wanda ya ci shawa sallah kar ya shigalta da alhamdu to amma alhamdu a sallah ba sabon abu ne ka ce alhamdulillah ba sabon abu ne. da wannan muna tare da wasu hadithai da zai nuna maka cewa wannan ba sabon abu bane Imam Bukhari a cikin Sahih Bukhari yace babu ma yajuzu min at-tasbih wal hamd fi as-salati lir-rijali an ji babin babu ma yajuzu min at-tasbih wal hamd fi as-salati lir-rijali hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗaya ya ce haddasa abdullahi ibn maslama yanzu muna so maɗaɗɗaukin mukaddima akan ka yi godiya a nan ma ce fala ya shagil bil hamdi to ba ma shawa ba ma wata matsala daban in ta faru ya halatta ka yi godiya sallah to sannan kuma sai mu zo mu daɗa kan in kai shawar, za ka ce alhamdulillahi ko ba za ka ce ba wannan yake cewa haddathana Abdullah ibn Maslama haddathana Abdul Aziz ibn Abi Hazim an abihi an Sahal radiyallahu anhu daga Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يسلو بين بني عمرو بن عوف انه صلى الله عليه وسلم يفتي جي يسلو سكانين قبيله عمرو بن عوف وحانت الصلاه وما قال لوقتين صلاه يعني فجاء sai سي بلال يزور أبا بكر رضي الله عنهما فقال حبس النبي صلى Sallallahu عليه وسلم to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sun kuma an tsere shi a can sai ke tambayan abubakar fata ummun nas to ya abubakar zaka ma mutane sallah Kala na'am in shi'tum ce in kun so sai yi gaban fara sallah fa kama bilal as sai bilal ya tada sallah fataqaddama Abu Bakr radiyallahu anhu Abu Bakr kuma sai gaba ya fara sallah qala fa salla fa ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yamshi fi as-sufufi ya yashuqquha shaqqa Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai kashi nan sai kasance yana tsaga sahu hatta abubakar zahiri cewa ba ga asali ne mai yanzu wa kana abubakar radiyallahu anhu la yaltafitu fi salatihi abubakar ya kasance da baya waiwai a sallah falamma aktharu iltafata amma da yaji tafin ya dan yawa sai waiwayo ga me ke faruwa fa idan nabi sallallahu alaihi wasallam fi saf sai ga shi na shi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa ashara ilayhi makanaka annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai ishara ci gaba ci gaba to mahallin shi da nake so a gane ki fa rafa'a bakr yadayhi fa abu abubakar sai daga hannu sai mai sai godiya ga Allah daga wannan ma ba shawa ba an yi godiya ko to za mu zo kan shawa sai ka ji za ka shagalta da alhamdulillah ko baraka amma dai malam a ƙarshe biya maka ba in ma ka yi fafa ba komai in ka yi alhamdulillahi ba komai amma na abubakar ya yi alhamdulillahi kuma annan sallallahu alaihi bai mai inkari ba sun maraja alƙahƙara sai dawo baya da baya wa ra'ahu wa taqaddama annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin wannan da na karanto shi daga nan shine na 1201 sannan ya kawo shi guri daban-daban kamar da hadisi na 684 hadisi na dubu daya da dari biyu da hudu dubu daya da dari biyu da sha takwas dubu daya da dari biyu da talatin da hudu dubu biyu da dari shida da casa'in dubu biyu da dari shida da casa'in da uku da kuma can dubu bakwai da dari ɗaya da casa'in ka gana abubakar ya yi godiya kuma annan sallah sallah bai ce me ya sa ka daga hannu kai godiya a sallah annan sallah sallah bai mai kari matsala ta biyu shi ma ba na atishawa ba amma wani sahabi ya yi godiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya mai yabo ya kawo shi hadisi na 799 mana hadisi na 800 babu ɗaya kenan sai bukhari shi ma ce haddathana abdullahi ibn maslama duka hadisan na abdullahi ibn maslama عن An عن نعيم Abdullahi al الله an Ali علي Yahya, يحيى بن خلاد الزرقي an أبيه an rifa'a ibn rafi' az-zurqi daga rifa'a ibn rafi' zamu karanta wannan daga cikin sunan tirmidhi amma yanzu wannan zaka ji lafazin shi sannan da sunan tirmidhi shi ma zaka ji lafazin shi qala kunna yawman nusalli wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana suna sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa ra'sahu min ar-rak'a da ya dago daga ruku yace sami Allahu liman hamida qala rajulun wara'ahu rabbana walakal hamdu yace hamdan kathiran ba maganar manzo ne na godiya to falamman sarafa qala man yake rifa'a ibn rafi az-zurqi ce ni ya rasulullah yace ra'aitu bid'atan wa 30 malakan naga malaiku 30 da dori yabtadurunaha ayyuhum yaktubuha awwala Wani ne zai rubuta kalman ya tafi da ita farko zuwa sama to kaga wannan duka jinsi ne na godiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu inkari ba to irin wannan hadisi na rifa'a ne za mu samu shi a sunanul tirmidhi yanzu karanto wani su hadisi a sunanul tirmidhi sannan za mu sake karanto shi kuma a cikin sunan abi dawud sannan da hadithin da malai ka mana yana ya karanto shi a cikin sai muslim da wani tafai guda uku ke sunan at-tirmidhi a sunan tirmidhi za mu samu hadithin a cikin kitabus sala babi na 179 babu ma jaa fi ar-rajul ya'tisu fi salati shi ya kama ka unwani ne mai zaman shi babi na 179 hadisi na 404 kaga sunan ta mota ce kaga bara kamar ta ma da wannan hadisi da 404 malam bani ce hadisi ne kuma hasan an ji unwani babin babu ma jaa fi ar-rajul ya'tisu fi salati mutumin da bai ci shawa قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى رفاعة بن يحيى ابن عبد الله بن رفاعة الرافعي الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه شين رفاعة نجي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم shi rifa yake bada labarin kai shi yayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallama fa atastu kwatsam sai atishawa to dai atishawa sai ce alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kuma mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi sai ce mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda an ji shi mai fada hadisi na 404 sunan tirmidhi wannan na karanto maka shi takanaz ne daga sunan tirmidhi wannan irin sunan tirmidhi ta hakikin albani ke ya fi littafin kakaf ya karance shi ko na hadisi sai da mai tarihi to duka sunan din haka ya musu yanzu kaga kalan shi ne wannan ke wannan sunan at-tirmidhi kuma irin wannan kalan sunanu ne sunanu abi dawud to akwai kuma sunanun nasa'i akwai sunanu ibn maja kai kana nan zaune ba abin da ka karanta ko arba'ina ba kai karanta ba sannan kuma kana mai inkari ko arba'ina yawanci masu rawanin nan ba su iya karantawa ba ballanta ce yayi ta'liki akan arba'in amma kaga malami da ya aiki irin wannan duka kutubu sitta sai da musu aiki duka kutubu sitta yanzu wanda kawai za a ce baya nan ne na muktasar sahih muslim shi ma akwai na imamul mundiri a da ya ihtisarin shi sai sake mai tariki kenan duka kowanne kutubu sita yana da aiki akan bukhari yana da aiki akan muslim yana da aiki akan sunanul arba to nan yake cewa alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda yanzu yayi tishawa ya alhamdulillah to qala falamma salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansarafa annabi sallallahu alaihi wasallam salla sai juyo fa qala man almutakallimu fi salati waye magana a sallah falam yatakallam ahadun to ba wanda yace komai sun maƙala hatsaniya manil mutakallimu fi sala na cewa yake magana a sallah balan ya takallam ahad harin sahabbai suka shiru sun maƙala hatsalitha sai sake magana na uku manil mutakallimu fi sala wa yake magana na ce a sallah faƙala rifa'atu ibn rafi ibn afra rifa'a ibn rafi sai ce ana ya rasulallah ce ni ne ya rasulallah to shi me jawo wace irin magana yi ya ce alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda kuma yaushe lokacin da ya atishawa to sai yake cewa kaifa qulta annabi sallallahu alaihi wasallam sai sake tambaye shi ya kace ne ma qala qultu alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ina rantsi da wanda raina ke hannun shi laqad ibtadaraha bid'atun wa thalathuna malakan malaiku talatin da dori suna warwasan wannan kalma ayyuhum yas'adu biha waye zai tafi da kalman zuwa sama قال وفي الباب عن أنس ووائل بن هجر وعامر بن ربيعة قال أبو عيسى حديث رفاعة حديث حسن حديث حسن كما سيتي وكأن هذا الحديث وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع كتي توينا وانا حديث زي زمان كمان أنا سلم تطوعيني amma mai dalilin akan taɓawai ne sai dai aika makami Si ma sai ke cewa kaji ka cewa ka anna littashbihi kenan ko ka anna yana yiwa kamar wannan sallan an yi ta ne cikin tatsawai to amma sallan tatsawain yaushe da daddare kenan ko da rana a'a ya fi dai kama da me maganan gaskiya ya fi kama da sallan farilla domin yake cewa a nan sallaitu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma a can yake cewa falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sarafa kaga da wannan abubuwa zai nuna maka yafi kama da sallan farilla ba sallan nafila to wannan sai yake cewa da wasu malamai suna cewa yafi kama da sallan tatawwi li'anna ghayra wahidin min at-tabi'in shi domin ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba cikin tabi'ai qalu idza aqasa ar-rajulu fi salati maktuba su tabi'ai suna cewa idan mutum yayi atishawa a cikin sallan farilla innama yahmudu Allah fi nafsihi to ka yi ne a koyi kaga su ma ba su ce gaba ɗaya ne ba a godiyar Allah ba ka yi a koyi a zuciyarka walam yuwasi'u fi akthar min hada amma fiye da haka ba su ba da dama ba to wannan shine hadithin da yake cikin sunanu at-tirmidhi ke as-sunanu at-tirmidhi to hadithin gaba ya hana ne magana magana ya hana magana cikin sallah amma ba shi da alaka da ne ba shi da alaka da atishawa to sai mu sake daukan hadithin kuma a cikin sunanu abi dawud as-sajistani shi ya kawo mana dalilin da malai ya kawo mana anan na hadithin muawiya ibn al-hakami as-sulami anan shi ma imamu abu dawud babi na 166 da babi na 167 yace babu tashmitil aqisi fi salati babu tashmitil aqisi fi salati babin gaida wanda ya atishawa cikin sallah wanda ya atishawa cikin sallah to ya halatta ka kace mai Ah, ya halatta yi godiya ke to irin hadithin da zai kama na nan irin shi ne kuma a cin sahihu muslim a ah, irin shi ne a cin sahihu muslim ne hadithin da malam zai kama na nan amma za ka ji shi malam ya kama na shi bil ma'ana bayan da yake muslim din ba bayan da yake sunan abi ba. ya kawo hadithin muawiya ibn al hakam as-sulami zamu dan karanta farkon hadithin shi ma kaji wannan kuma yana nuna maka shi ma a farilla ne ba a nafila ba ah, a cikin sayi musulmi yana na hadisi na bakwai. shi ne nan sayo musulmi ke na riga na sa alama a wurin biyar da da talatin bakwai. a cikin kitabul masajidi wa mawabi usala to za mu karanta shi takanas daga cin sayi musulmi da isnadi shi a irin wannan bugun za ka same shi a shafi na ɗari da da ɗaya. amma dai namban hadisin shi fi muhimmanci babi na bakwai babu ta harimil kalami fi salati haramcin magana cikin sallah to qala haddathana abu ja'far muhammad ibn sabbah wa abu bakr ibn abi shayba wa taqaraba fi lafz al hadith qala isma'il ibn ibrahim an hajjaj as-sawaf عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء ابن يسار عن معاوية ابن الحكم السلمي لقى معاوية ابن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة صلى ترد عنه صلى الله عليه وسلم إذ أقص رجل من القوم yanzu wancan shi wanda abin ya faru da shi wanda ya atishawan shi yake bada labari rifa'a ya yi atishawa ya ce mai alhamdulillahi hamdan kathiran tsayiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda a can ba wanda ya ce mai yarhamukallah ana cikin sallah to dama asali shine in kai atishawa kai da kanka zaka yi cewa alhamdulillahi amma ba wanda zai ce maka yarhamukallah da fatan gani wannan kar ka zo ka ce wai ka ji a gurina na ce ana cewa ya hamuka Allah ko ji a kunne tsere ni yake min tambaya wai ya wani ya ce wai na ce wai na ce ana cewa ya hamuka Allah shine ya ci shawa sai wani ce mai cewa ni na ce a'a iyakacin kana da ilimi ka ce an ce a littafi kaza me amfani zo maka da littafi kaza ko ma da littafi kaza ba amfani ke kawai sai ka zai cewa an ce kaza ba na son wannan inda za ka ce an ce a littafi kaza to musamman abin da zan karanto maka shi to ba ka ce wai na ce ba na son yi wannan da dama ka samu mutum kawai sai bugo waya wai an ce ka ce kaza to zai zama duka tarin karatun da ake ya zama shi ke ba a cewa malam ya ce kaza wai ya ce kaza a an ce a an karanto a littafi kaza ka daina dogara kan wai wane ya ce a amma an karanto a littafi kaza so da dama za ka samu an ce a littafi kaza hadisi na kaza so nawa nan ya fi so ɗari da za a ce maka guri kaza guri kaza guri kaza kamar kaɗan a cikin ku suke ɗiban wannan guraren ya ce an ce wai a littafi kaza to wai shi ya ji wai an ce wai ana ce ma mutum ya rahamukallahu to kaga bai ji karatun ko kuma ya zo wucewa ne ya ji Allahu ala almuhim yana cewa baina ana usalli ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam id aqasa rajulun min alqawmi sai wani mutum ya tishawa to shi muawiya sai yake cewa yarhamukallahu to ga ko a wancan sati mun ambata wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya mai inkari ina ba ko bai ji wannan maganan bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai inkari ko bai gane me ma'anar inkari ba ko amma wanda ya ce alhamdulillah ba annan sallallahu alaihi bai ce mai komai ba amma wanda ya ce yarhamukallahu da shi ake yanzu baramanil qawm bi absarihim ke sai ga mutane suna kallon shi ay nazaru ilayya suna sun kafa mai kallo fa wa sukula um-, ummiya ya ce kai tan shi wa thukla ummiya kai tan shi ma sha'anukum kaga banda yace yarhamukallahu kuma yace ma sha'anukum tanzuruna ilayya ya sake wata magana ke fajalu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim sai suna ta buga cinyoyinsu falamma ra'aytuhum yusammitunani lakinni sakattu to da yaga sun ce suna suna nufin wani shiru ne sai ya shiru falamma salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi wanda ya wannan maganar da shi yake yace fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu wallahi ban ga wanda yake wani malami ko ka karanta NCE ko ka me ka karanta bai taba ganin malamin da yake kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ko bayan shi wanda yake iya karatu iya karantarwa fi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai fa wallahi ma ka harani bi mai bi bi mai alqahru bi ma'ana alkahru yani mutaqaribani bi kyare shi ba wala darabani bai ce ku dan daka mun shi wala shatamani ko zage shi a'a sai ce inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nasi a wannan sallah ce ba ta inganta da wani abu na maganganun mutane inna ma huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atu alqur'ani abin da ake kawai tasbihi da kabarbari da kuma karatun qur'ani aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to sai yake cewa ya rasulullah inni hadithu ahdin bi jahiliyya to ni ban dade da shiga musulunci ba to kaga dalilin haka yasa yi wannan maganganu ke kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi in yayi atishawa ya ce me ya ce alhamdulillah da wannan shi yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi shi yasa in ka duba nan sura abi da wannan na sahihu muslim ke to irin abinda imamu muslim ya rawaito kusan irin shi abu dawo ya rawaito a cikin sunan shi na shi numba na 930 na 930 cip cip ya kawo irin wannan hadithin daga muawiya ibn al-hakam sulami yace sallaitu ma rasul sallallahu alaihi wasallam fa aqasa rajulun min al-qawm fa qultu yarhamuka Allah faramani al-qawm bi absarihim fa qultu wa fuqa al-ummiya ma sha'anukum to ya kawo wannan hadithin to sai sake kawo hadisi na 931 931 daga mu'adiyar ibn al-hakam sulami to a ciki akwai fa'idan da baya cikin wancan qala lamma qadimtu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam lokacin da nazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace alimtu umuran min umuri al-islam ya karantar da ni wasu al'amara na musulunci fa kana fima ma alimtu an qala li daga cikin abubuwan da ya karantar da shi ya ce mai idza aqasta fahmadillah idza aqasta fahmadillah in ka yaji shawa ka ce alhamdulillah wa idza aqasa al'atis in kuma wani atishawa fahamidallaha faqul yarhamuka Allah to kaga matsalin da ta taso ke shi yanzu yayi riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai ce maka illa fi salati ba وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل يرحمك الله in wani a sai ce alhamdulillah to kace mai rahmukallah qala fa baina ana qa'imu ma'a rasulillahi sallallahu fi salla wa tarana suna cikin salla id aqaza rajulun sai wani a tishawa kuma kaga asali da mai shine yace mai in wani a to shi wannan sahabi da ya tishawa fa hamidallaha sai ce kaga babu ishkali sun sahabbai sun riga sun saba da alhamdulillah fa qultu yarhamukallah sai ce yarhamukallah yace rafi'an biha sauti kuma yi a bayyane Faramani nasu bi absarihim sai mutane suna kallon shi ila akhiril hadith har zuwa ƙarshen hadisi to kaga duka wannan hadisan da suna nuna cewa abinda malai faɗa din a ƙarshe ne daidai ke domin ka ce in ka ce alhamdulillahi shikenan babu komai akan ka fa in hamidallaha fala shay'a alayhi kaga yace fala yashtagil bil hamdi da farko karka shagalta da cewa alhamdulillahi amma wanne ne bi ga sahabin da alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda mala'ika talatin da ɗori suka yi warwasu to yake kenan mafifici ne kai me Shi ne kai alhamdulillah in ma za ka yi alhamdulillah kai irin na wannan sahabi domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce karka kara ba ko kuma bai zarge shi ba sai mai yabo da shi ne ce wala ruddu ala man shammata to wannan shine matsalan da zai zama karka in wani ce yarhamukallah to kai baraka mayar bai ba tunda kana sallah amma an baka dama dai ka ce alhamdulillah wala yushammit aqisan sannan kuma na uku kai ba ce ma wanda ya tishawa yarhamukallahu ba kamar da muawiya shine wala yushammit aqisan ba za ka yi tashmiti ma'ana ba ka ce yarhamukallahu ba wanda ya kasance yayi atishawa fa in hamidallaha a ƙarshe malam da ya zo ya konkludin cewa to in ka ce alhamdulillah fa falashe alaihi babu komai domin zun ka ce gaba ɗaya ne ba za a yi ba kaga ka rushe a hadisan manzo Allah kuma ka duba abin da imamul Bukhari ya ambata maka a yake cewa me babu ma yajuzu min at walhamdi wal hamdi fi salati lirrijali ba ma wace sha ba wani abu daban ya faru ya halatta ka ce alhamdulillahi tunda alhamdulillahi jinsin ƙur'ani ne da abubakar radiyallahu anhu ya ce alhamdulillah ya daga hannu ma ya ce alhamdulillah har na samu matsayin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ci gaba da sallah gaban shi to alhamdulillah yayi godiya yayi godiya sannan ya dawo baya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba sai ce wa man tazaba fi salati saddafahu wa la yanfuzu illa fi thawbihi min ghairi ikhraj al sai malamai ke cewa zakara ta ahkam ya ambata matsaloli ne guda uku matsalan farko annafkha fi salati wal atas wa ma yalhaqu bihi wat tatha'u akwai hukuncin hura wani abu sallah da kuma atishawa da abin da yake da alaka da atishawa sannan kuma da hamma amma nafkha Fissalati salati fa kalami to ka hura abu a cikin sallah kaman kai magana ne magana ne a sallah fa man ta'ammadahu salatu in mutum yayi da gangan sallan ta baci wa in waqa'a minhu nasiyan amma idan kai da mantuwa ne sajada ba'da salam sai kai sujada ba'da salam li qawli ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas mana kenan akwai shi abdullahi din akwai abbas ya zama radiyallahu anhuma annafu fi salati kalamun hurawa cikin sallah magana ne wa ya rawaito ya ce sa'id ibn mansur ya rawaito a cikin sunan yana da sunan yana da wani juz'i na sunan sa'id ibn mansur ko ka sai da aka buga shi a India aka buga sunan wannan sunan din na sa'id ibn mansur a Bombay India akwai littafai da ake buga a indiya da yawa da yawa wanda a najeriya ma samun su fa sai kayi da gaske wanda irin wannan sunan sa'irun mansur yanzu a nan gari zan baka samin ka je ka dubo min irin shi ka gani sunan sa'id ibn mansur ka je ka dan sacin ka gani ko zaka samu shi na baka samin ka dai ka dan sacin ka ko zaka samu sunan sa'id ibn mansur to kuma kaga zuwa ina ka buga a indiya to in ka je indiya za ka samo shi da gudu ma musamman ka je markazu salafiya da gudu za ka samu akwai littafai da samun su a gurinmu zai wahala akwai littafai ma sha Allah ka samu akwai ahal sunna jigajigai amma ga ga mutun da ba harka ilimi ne sosai da mu ba sai fina-finai to an fi sanin wani suka yi fice wajen fina-finai kamar irin su amita amita bacha irin su diramidira irin wannan tsofaffin yan wasan an fi sanin su irin su jugunu su a ne wallahu musa da maka ce wani kucaccen malami ne a indiya daga cikin malaman fiku ko malaman hadisi sai ka samu yawanci ba harkar mu bane wannan to sa'id ibn mansur ya rawaito wannan da bai haƙi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci to wa amma al-aqisu fi salati wanda zai atishawa fala yushghal nan zai zama fala yashtagil kamar yadda malai ambata mana fala yashtagil larabcin mai matanin fi zama standard fiye da larabcin mai A nan ga ce fala yushghal bil hamdi wa amma aqisu wanda ya atishawa to dafan wa zai ce mai alhamdulillah shi ne zai ce to don nan standard larabci shi ne abinda malam mai akhdari fada fala yashtagil amma ba ka ce fala yushgal larabcin ya zama kwarababban larabci a fala yashtagil huwa bilhamdulillah ba zai shagalta da alhamdulillah ba wala yuraddu wala yuradda ala mushammitin sannan shi kuma ba zai mayar ma wanda ya ce mai yarhamuka Allah ba wala yushammit aqisan akhara kuma har yanzu baraka ce wanda ya atishawa baraka ce yarhamuka Allah ba linnahi alwarid fi dhalika saboda hadin da a kan haka fi hadisi muawiyah ibn al-hakim sulami a cikin hadisin muawiyah ibn al-hakim A anan ya hada matsalolin da yawa amma an karanta hadithin muawiya sosai to ba duka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana wanda ya alhamdulillah ba aslan ma a cikin hadithin ba a taba shi ba wa aka taba shi muawiya aka taba da yace yarhamukallah yace walinnahi anil kalami kuma saboda hani akan magana to kaga alhamdulillah ba magana bace da aka hana ta shi yasa na karanto mana wancan hadisai biyu cikin sahih bukhari na ɗaya na abubakar na biyu kuma na sahabin da ya ce hamdan kafiran tsayyibin barakati daga shi wancan annan sallah alaihi ya mai yabo ya gama malaiku talatin da ɗori to shi alhamdulillah ba magana ba ce da aka hana kai to shi ne ke cewa huwa hadithin shine anna rajulan aqasa fi salati hu muawiya a wannan kamar yana baka labari amma an ka bude sai muslim ba ka za ka samu lafazin hadisin shi ne hadisi na ɗari biyar da talatin da bakwai fashammatahu mu'awiyatu wa huwa fi salati sai mu'awiya ya mai tashmite ce yarhamukallah fa ankara alaihi kaga kamar labari wannan bai kama da hadisi yana baka labari ne anan mana ya dunkulo maka hadisin mazmuni shine ke baka labarin me ya faru a hadisin fa ankara alaihi man ladaihi min as-sahaba wanda suke gurin cikin sahabbai sun suka mai inkari ma afhamahu zalika saboda shi abin da ya fahimta suna cewa ya shuru ya shuru amma ba wai kawai da ya ce alhamdulillah sai yace yarhamukallah ba shine suka fara a sai da su kasance sake magana kuma Ya yayi yarhamukallah sannan da ƙarin magana Sun makala lahun nabi sallallahu الله عليه وسلم بعد ذلك annan sallah sai ce to ai sallar nan ba ta inganta da wani abu nan maganin mutane na bakon tasbihu wa takbiru wa qira'atul qur'an tasbihi ne ake yi da kabbara da kuma karatun qur'ani to anan ina aka hana alhamdulillah ba to kaga dole ma wanda zai karanta wannan ko zai ce wa an so ki fitu kuma ya fahimci wannan din tukunna da farko ya fahimci me dalilin da ba da ya kawo anan sannan kuma ya koma cikin littafin malamai zai duba me aka hana shi a nan dai abin da aka hana shi ne ya rahamukallahu to shi na labarin sahabin da ya ci shawa gaba ɗaya ba a ɗauko labarin shi ba mana kenan shi ya yi me ya yi daidai ke to amma mana ya ce a ƙarshe dai hamid Allah ba matsala ce za ka tsaya kana ta zafin kai a filin hamid Allah fi nafsihi fala shi alaihi amma ta zaka ce alhamdulillah a koye to shi kenan ba komai wa tarkuhu ahsanu amma dai ka bar haka din ma shi ya bi kai amma sahabin da aka ce mala'iku talatin da ɗori suna warwasu akan kalmar shi to wannan shi ya fi mai ne a wallahi ba shi ya fi ba a ce mala'iku ba su yi warwasu akan kalmar kama da sun yi warwasu a kan kalmar su yi warwasu akan kan kalmar ita ce wa ammal mutatha'ibu to amma wanda zai zai hamma ita hamma daman daga shedan take to innahu yasuddu fa'u bi zahiri yadi to zaka toshe bakinka da tatin hannunka bi zahiri yadi nan zahar kenan zahirul yad nan kuma batinul yad kenan bi zahiri yadihi wa in ihtaja ila nafsin kaman kana bukatan ka tofar da wani abu ko ka hura nafasa fi thawbihi don kana so ka ɗan tofar da yaro sai ka yi kaki ka sa a jikin ka ke a jikin riganka to amma yanzu za ka samu akwai tishu da wani sabubuwa babu laifin kana da shi to ya ka sa shi a ci amma shi ma ce a nan biduni ikhraji hurufin ba tare da ka fitar da wani harabi ba <clears throat> to wa illa in ba haka ba ka fitar da wani harabi tsara hukmuhu na nafihi to zai zama kamar wanda ya hura abu ne awil mutakallim fi salati ko kuma da ya magana sallah in ka ce uf kaga tub ka faɗi ta'ul da fa'un to amma shi ma wannan zai zama kamar dan shaddada sosai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama mutum ya tofar da yawo a masallaci amma wani irin masallaci irin masallaci na da wannan babu shimfiɗa ce kar dai ta alƙibla karka ta dama sai dai ta hagu kuma a ƙarƙashin kafanka tun da yashi ne rairayi ne sai ka buɗe ƙasa sai ka zuba wurin shi ke to kaga zai wahala ka turmar da wani abu ba tare da ka fitar da wani harafi ba sai ke cewa dangane da wanda ya yi hamma akwai zai biyu da ya kawo za ku yi da shaytan hamma daga ta za a ba a ahadukum idan ɗaya ku yi hamma ya kuma iya yadda zai iya kai mayar da ita iya yadda za ka iya alkabru shi ne mayar da shi Allah ce wal kadhimin al ghaiza masu haɗe fishi kaga ka haɗe ita iya da za ka iya shi ne ka mayar da ita ke kenan karka bude bakin rawahu muslim wa tirmidhi wa zada fi salati ana ana cikin sallah ke a ruwayan tirmidhi kenan hadisi na biyu idza taza'aba ahadukum falyadha' yadahu ala fihi idan mutum ya tishke yayi hamma to ya sa bakin shi ya sa hannu a baki mana ya rufe baki shi fa inna shaytana yadkhulu ma'a at to me idan mutum ya wangala bakin shi to shedan yana shiga tare da hamman da yi to sai zama kenan shedan zai yi cutar da shi kaga nassin hadisi ce fa inna shaytana yadkhulu shedan yana shiga mana kenan shaidan yana shiga jikin mutum in kuma ba ka ce baya shiga to iyakaci ko yanzu addu'a za zamu duk wanne ce shaidan baya shiga jikin mutum to Allah ya hada shi da jinjiraye na aljanu kabin Allah ya hada shi da matasan aljanu sannan kuma Allah ya zo ya hada shi tare da tsofaffin duk girman rawanin ka iyakacin addu'an da zamu baki saboda yanzu kai inkarin hadisan manzon Allah barkati to shi nan ba wata bukatar mukabala mukabaloli an dade ana yin su an dade ana yin su ko an dade da yin su ma akwai wani kasar da aka yi yana da kyau a binciko shi musamman ga masu inkari har zuwa yanzu an yi kasar din ne a kano tim na malamai daga nan gari suka tafi wajen za su yi mukabala ne da sheikh jafar rahimahullah to sheikh jafar baya nan akwai kanin dr zani shine malam rabiu ke mm. rabiu rijiyar lemu ke to da shi shi ne kadai kawai tsaye a kansu to da za ka ji muƙabalan da ya aka kaya ƙarshen ƙarshe dai an cire janareto ne sai aka cire waya ka ce akwai wa'azi a guri kaza sai aka yi wara to kasa ɗin a nemo amma wani sun ɓoye kasa ɗin ba sa so a fito da wannan mukabala amma kuma har yanzu in suka zo wa'azi za ka ji suna magana masu cire aljanu har yanzu suka zo suna wannan magana to ku fito da kasar din mana ku ba mutanen ku su ji za su fito da shi ina saboda me an lallasa su a kasar din sosai shi ba ni dogo dogon magana qala Allahu qala rasulu Allah ya ce manzan Allah ya ce akan kuma hanyar magabatan kwarai to da wannan kenan magana ce tabbatacciya cewa shaidan yana shiga jikin mutum sannan kuma shaidan yana iya buge mutum yana ma yana wa matar shi ko yar shi ko dan uwan shi wani shedan din ya iya buge shi to matsala ce wanda ba wanda zai inkarin wannan sai dai jahili kamar da ibnu qayyim yake faɗa a cikin zadul ma'ad fi hadi khairil ibad sai daƙiƙin jahili shi yake inkarin wannan to kai wanda zaka samu yana ta faɗa irin wannan to ya jahilci al'amari ke to Allah mai girma ɗaukaka ya sa ba mace to yana zamu dakata anan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa ما تقول به بيننا وبين معصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وصائنا وقوتنا ما أهيتنا